Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka sauta ta adireshinmu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi da lafiya yau ranar goma sha bakwai ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa a yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin tunawa da ranar yaƙi da talauci a faɗin duniya. Haka kuma za mu ji halin da ake ciki game da cibiyar horar da kangararru da ke daura. wadda 'yan sanda suka afkawa a wannan makon sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana a wannan la'asariya amma duk waɗannan sai mun fara da jincikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da maraici ga labaran duniyar dalla-dalla shugaban amurka donald trump yana fata a samu kyakkyawar tattaunawa a zaman da ake shirin yi yau alhamis a birnin ankara da ke turkiya a yayin da mataimakinsa da sakataren gwamnatin kasar ke kokarin sa turkiya ta daina kai hare-hare arewa maso gabashin syria yayin da shi kuma trump yake ci gaba da kin amincewa da shi ya janyo hare-haren da aka kai don kakkaɓe mayakan kurdawa daga kan iyakar kasar. idan ba su daina ba takunkumi da harajin da muka kakaba musu da sauran matakai da za mu ɗauka a kansu za su janyo taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar turkiya a cewar trump a wani taron manema labarai a jiya laraba trump ya gabatar da gwamnatinsa a matsayin mafi cancanta wajen sasanta tsakanin turkiya da kurdawan mayakan da amurka ta dogara da su don samun galaba akan mayakan isis a syria haka zalika kawar syria russia ita ma ta gabatar da kanta a matsayin mafi wacce fi cancanta ta shiga tsakanin syria da turkiya bayan da kurdawan suka haɗa kai da shugaban ƙasar syria bashar al-assad don gudun kada mayakan turkiya su murkushe su ana sa ran cewa erdogan zai tafi ya haɗu da jami'an amurka a ranar talata don tattaunawa a birnin soshi a russia shugabannin birtaniya daga mayar kasashen turai sun bayyana cewa sun kulle yarjejeniya bayan wata bita akan sharuɗan ficewar birtaniya daga gamayyar kungiyar ta turai firaminista boris johnson ya bayyana yarjejeniyar da nasara da sake ba su karfin ikon faɗi a ji. ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya kamata majalisar birtaniya ta tabbatar da yiwuwar brexit a ranar asabar dinnan don gwamnati ta mai da hankali akan muhimman al'amura shugaban kasashen turai jean claude joker ya ba da kai boriya hau a don kasashen biyu su samu daidaito a tsakaninsu bayan kwashe sama da shekaru uku ana tattaunawa inda ya rubuta a shafinsa na twitter cewa inda rai da rabo kuma mun yi sa'a bayan da hukumar leƙen asirin amurka ta hana jakadan haɗaɗɗiyar ƙasashen turai a amurka gordon sandland bayyana a gaban kwamitin bincike na 'yan majalisar wakilai a makon da ya gabata a yau alhamis ne ake sa ran cewa zai bayyana a gaban mahukuntan da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump dangane da alaƙarsa da ƙasar ukraine kwamitin da ya hada da kwamitin leƙen asiri na harkokin waje da na ayyuka na musamman za su gana cikin sirri inda ake sa ran sunderland zai ba da ba'asin cewa trump ya yi niyyar kai ziyarar aiki don don ganawa da takwarar aikinsa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky har yayi na'am da fara binciken akan abokin adawar trump na jam'iyyar democrats sunderland mai baiwa takarar Trump tallafi na daga cikin jami'an jakadanci da suka baiwa gwamnatin Ukraine shawara akan yadda za su aiwatar da bukatar Trump bayan wayar talho da ya yi da Zelensky a watan Yuli. A tattaunawar wayar talho da suka yi, Trump ya buƙaci shugaban na birnin Kiev da ya masa ya masa alfarma inda ya buƙaci ukraine ta fara bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa don ɗan takarar jam'iyyar democrats kuma tsohon shugaban ƙasa joe biden da kuma irin harkokin kasuwanci da ɗansa hanta yake gudanarwa masu sauraro kada a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc Dan majalisar Amurka Elijah Cummings kuma ɗaya daga cikin jigo akan binciken da majalisar wakilan Amurka ke gudanarwa ya mutu ya rasu yana shekaru 68. A wata sanarwa da ya fito daga ofishin marigayin a yau Alhamis ya bayyana cewa Cummings ya mutu ne a sakamakon rashin lafiya da ya daɗe yana fama da shi. A ƙarshen watan jiya ne marigayin ya sanar da jaridar Baltimore Baltimore Sun cewa yana murmurewa daga rashin lafiyar da yake fama da ita kuma yana shirin shigowa birnin washington idan majalisa ta ci gaba da zama a wannan makon marigayin dan asalin baltimore a jihar maryland ya kasance shugaban kwamitin ayyuka na musamman kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump da ƙarshe kuma amurka ta buƙaci duk jami'an jakadancin china da ke ƙasar da kuma jami'an gwamnatin china da suke da niyyar kawo ziyarar aiki ƙasar da neman izini daga ma'aikatar tsaron ƙasar amurka akan duk wani taron da za su gudanar ko halarta akan lokaci haka zalika ta buƙaci makarantu da cibiyoyin ilimi ba a buƙaci jami'an jakadancin china da neman izini don gudanar da taro ba illa abin da aka buƙaci su yi shine sanar da ofishin tsaron ƙasar a kan lokaci a china hukumomi na buƙatar wato a china hukumomi na buƙatar jami'an jakadancin amurka da ke china da neman izinin gudanar da taruka irin waɗannan abin da muke ƙoƙarin yi shine biyan kura da aniyarta burin da muke fatan cimmawa shine gwamnatin china ta daɗa amincewa da jami'an amurka da ke ƙasar a cewar wani babban jami'in tsaron amurka a tattaunawar da ya yi da manema labarai a jiya laraba Aisha ma'azikinan kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau ranar goma sha bakwai ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kuma wayar da kan mutane kan yadda za a yaƙi talauci a faɗin duniya. Game da wannan rana ne kuma wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya haɗo mana wannan rahoto. Ranar 17 ga watan ko kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin gudanar da bukukuwa ko kuma lakcoci akan dabarun kawar da talauci a duniya. A dai fara gudanar da wannan rana ne tun a shekarar 1993 a karkashin tutan Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a fada Joseph Rasinki shine ya ƙirƙiro wannan rana wanda kuma ya yi daidai da shekaru 32 kenan da ya fara fara gudanar da ayyuka a kowace ranar 17 ga watan oktoba domin tunawa da masu karamin karfi da kuma yin bita a kan hanyoyin da za a bi domin kawar da talauci ko rage shi a tsakanin al'ummar duniya a cewar majalisar ɗinkin duniya da wannan rana zai baiwa sauran al'umma damar yin nazari da kuma fito da dabarun kawar da talauci a tsakanin sauran al'umma najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fama da talauci kuma gwamnatin najeriya ta sha ɗaukan matakai daban-daban na inganta rayuwar al'ummata da zuma kawar da talauci to sai dai kuma shirye-shiryen na gwamnati na fuskantar matsaloli daban-daban na je ta bakin wasu 'yan najeriya game da wannan rana da kuma halin talaucin da suke ciki ko kuma suke gani a najeriya to gaskiya ba abin da zamu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah don game da wannan rana da ake buki na kauda talauci a duniya to yanzu zaka iya cewa kamar yanzu talauci ya kau a najeriya ina ina talauci akwai shi sosai sosai sosai sosai sosai kwarai kuwa akwai shi da yawa kana jin wannan raɗaɗi kenan ah, a ina ciki ga sosai kan sosai ina ji sosai kuwa talaucin nan to baba ka ji dai wannan rana da kawar da talauci a duniya me zaka ce yawwa akwai abin da zan ce na yi murna da wannan rana da ake ce ranar kawar da talauci amma mu nan Najeriya da kawar da talauci muna muna da ji ana faɗa amma Najeriya kawar da talaucin yana da matsala me matsalar a kwanan nan da aka rufe boda ita ma ƙara talauci ne amma ko da yake waɗansu sun ce shi ne yafi amma ni a gani na ba shi ne fi ala ba a bar bodan nan a buɗe yanzu da aka rufe rufe bodan nan mun ga mutane musamman wanda suke duk sun tafi waɗansu ma kabu kabu suka kama waɗanda suke suna da kan bodan suna aiki eh, saboda haka mu a nan dai ba mu ga maganar kauda talaucin nan ba a Najeriya. Amma gwamnati na cewa na tallafa muku da 'yan kuɗaɗe domin juyawa da sana'o'i. A'a kai wannan jin jin labari muke mu kamar yadda ka faɗa an ce ana bayarwa mu bai iso kanmu ba tukunna ba. Tsokacin da zan yi akan maganar talauci da ake magana na duniya a yanzu haka dai mu gaskiya maganar ƙasa ta Najeriya ko kuma in ce arewacin ƙasa ta Najeriya abin ya ta'azzara saboda a yanki na da local government ɗita da local government ɗin da ke makwabtakar local government ɗita abin ya ci cira wanda zaka ga a sati da zaka ga mota bata wuce uku zuwa hudu ba tsakanin wannan local government din an tattaro an taho lagos zuwa neman kuɗi neman ayyukan da babu so arewa ake yi don samu to sai ka ga yanzu a sati ana samun mota ashirin a cikin wa'annan local government din guda biyu. Babin Yajibirin Murai Amurka daga Lagos. na ji tausayi ɗayana. Na ji tausayi ɗayana. To ya aka yi auri me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna. na ya yi ku. To madalla a gaida baban gida jibrin idan Allah kai mu ashirin mana la'asar za mu kawo muku wani rahoto makamancin wannan kuma akan shi za mu buɗe muku layin waya ko kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. cikin wannan makon ne dai 'yan sandan jihar katsina suka afka wata cibiyar horar da kangararru da ke garin daura inda ta kubatar da 'yan makarantar tare da kama malamin su wakilin musani sha'ib malam fashi ya samo mana karin bayani kan wannan batu game da wannan al'amari ya sanya na je ofishin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp buba sunusi ranka bayan da kuka taho da shugaban wancan makaranta ta daura malam bello da kuma ɗaliban da kuka yanto su ya zuwa yanzu ina ake to a halin yanzu dai mun yi bincike kamar yadda ya cancanta mu yi kuma mun gabatar da shi zuwa ga kotu saboda kotu ci gaba da aikinta inda muka tsaya to su Eh, waɗannan ɗalibai su 67 da kuka 'yanto su yanzu suna ina ne to kamar yadda ka sani ɗaliban nan da mafi yawansu ba daga gidan talakawa suke ba iyayensu daga samun labarin abin da ya faru sun zo sun kwashi yaransu daga wannan gidan tun a can kenan suka fara su. tun daga can daura dama na tura 'yan sanda a gadin gidan da sauransu akan dama za mu gwamna ya riga ya bada doka za a kawo motoci gwamnan jihar katsina right honorable bello masari ya riga ya bada doka a samun motocin da za kai su wa iyayensu dijihohin da suke to amma iyayen da kansu suka zo suka amshi wa'annan yara da suka rage a wannan gidan suka wuce ba ku ɗaya da ya rage halin yanzu ko mutum ɗaya babu wanda ya rage halin yanzu to rankaɗe akwai waɗanda a jawabin ka ce an tabbatar muku da cewa su sun gudu ko akwai kokarin da kuka yi na kamo su kuma ko da an samu an damko wasu daga cikinsu? a to kasan waɗannan yaran nan dai da suke wannan gidan ladabtawan ba mahaukata ba ne suna da hankalinsu sai dai an ce ɗangararru ne sun san inda suka fito sun san garuruwansu sun san komai game da iyayensu so muna kyautata zaton guduwa nan da suka yi za su koma gidajensu amma in ba su koma gidajensu ba in muka samu complaint daga wurin iyayen cewa ba su koma gidajensu ba to kaga za a yi mu iya kokarin mu mu taimaka wa iyayen ko da su suka kawo su da hannunsu amma za mu taimaka a matsayin mu na jami'an tsaro mu taimaka a nemo su ko ina suka shiga su akwai wanda ɗalibai suka yi zargin suna yi masu luwaɗi akalla kamar mutum uku ne nake jin suka yi jawabi a shekaran jiya da muka ji. shin an yi kokarin kamo wasu daga cikin wa'annan mutanen uku ko kuma da kansu eh mun kama guda daya a cikin su yaran nan dai guda uku ko malamin nan guda uku da shi malam bello ya sa su a wannan gidan su dinga kulawa da su kuma suna karantar da su suka bijire suna wannan shigantakan luwaɗi da yaran nan da wannan abin ya faru suka gudu kuma 'yan nijar ne so muka ba da cigiyan nemo su ɗayansu bai da labari bai san mun riga mun ba da hoton shi da komai da komai akan iyaka ba yana zuwa kan iyaka ka kamo shi yanzu haka yana hannu shi ma za mu kai shi kotu sauran biyu kuma fa ana nan sauran guda biyu muna nan muna neman su kuma insha Allah duk inda suka shiga a duniyan nan ko sun wuce Cameroon din ne za mu hada ah, kai da jami'an tsaro na Cameroon mu nemo su ta bakin kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina sefe buba sunusi kenan sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to allah kyauta a gai da sani malin fashi har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogo muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga shirin mana gaba Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da kamar haka. Barka kama da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara to a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa Ƙwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma mai tsanani yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma kumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba da sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi kamar dai dai yadda wacan malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu to likita menene alamomin irin wannan zazzabi a yawanci da an dan samu zazzabi kwana daya, kwana biyu na malaria nan wanda ba a ɗauki mataki ba sai mutum ya samu jijjiga sai sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta sun wannan mai nisa wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewar eh wannan mutumin lallai yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa to likita za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da Ke shafan kwakwalwa? Zazzabin malaria ne, illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne, ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba, wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai tabi bai taɓa wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba. Amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini ya yi kaɗan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba Saboda haka ita zazzabin ah, cerebral malaria ta tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo waɗannan matsaloli. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa. a Yawanci sun ta fi kama waɗanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙwari a kan zazzabin cizon sauro. Misali yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baƙi ne eh, sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone suka zo su can ƙasa su babu zazzabi saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba ko kuma wannan dalili ya sa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi ƙasa to waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsananciyar malaria wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lausi wasan su su harkokin su in lokaci ya kuma zagayewa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali a yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an ɗauki mataki amma akwai waɗanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara din. To likita akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu? Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauran gaba ɗaya yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin bane a saboda yawan masu wanda sauro ciza sun karu ne shin irin wannan eh, zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar aa kwayar cutar sauran ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garko jikin shi ba shi da karfi shi yasa hatar ta azara saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci bane menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa to yana da illa matuka a duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara sannan sannan kuma waɗanda suka rayu ɗin sukan samu matsaloli da dama wasu su samu kurumta wasu su makance wasu su samu taɓin hankali waɗansu kuma su samu har su suna cutar jijjiga epilepsy kenan wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko har ɗabi'a su yana iya shafa wasu ya zama kawai suna da saurin fushi lokaci ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin dameji ne aka samu daga wannan kwaya cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa. Ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwan na. akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin. Muddin da an tabbatar da cewar wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa akwai matakai a asibitoci da za a ɗauka. Akan samu matsala da me zai faru nan gaba ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba ko kuma ma yana da hatsarin cewar watakila da kyar ya tashi daga wannan ciwon likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a ɗauka na magani a lokacin nan za a yi inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga ko al'umma har yanzu al'umma ma ko waɗanda abin da za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewar ba ciwon asibiti ba ne to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba to waɗannan sun fi samun matsala ana iya warkewa daga cutar misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba eh ana iya samu akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba to likita likita yaya ma ake jinyar mai fama da cutar misali in ta fara haifar masa da wani matsala to wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi chemist ba zai ba wani duk kame kame ba zai ba asibiti ne za a ɗauki wannan mataki su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi kuma waɗanda suke jinya an koya musu an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi wani lokacin takan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care wato karta kwana inda za a taimaka masa kansa da numfashi da bugun zuciya da sauransu. To likita yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya? To gaskiya suna da yawan gaske saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauran da ke kawo matsala misali a nan ƙasar ita wannan ƙwaya cuta ta Plasmodium falciparum ita tafi yawa kuma ita tafi kawo wannan matsalar saboda haka akwai su da yawa akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu wasu kuma ma ba a je ba a zuwa asibitin saboda haka mutane da dama amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala. To likita wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? Shawara ta farko ita ce da wadda kullum muke bayarwa. Kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu ɗan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya kyankyasa kuma ya shigo cikin jama'a ya cici jama'a ya yada wannan cuta. Idan aka yi kokarin kula kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa za a samu sauki matuka idan aka yi amfani da irin yanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya ciji yara ko mutane gaba ɗaya ma za a samu saukin wannan matsala sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan kar a yi tunanin cewar ba ciwon asibiti ba ne mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne saboda haka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka. ta masha Allahu masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka ala tilas za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabata gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To mazalla gaida Hauwa Umar to kafin mu sallama ga Aisha ta dama da takaitattun labaran duniya. a takaice shugaban Amurka Donald Trump yana fata a sami kyakkyawar tattaunawa yau Alhamis a birnin Ankara da ke kasar Turkiyya a yayin da mataimakinsa da sakataren harkokin wajen kasar ke kokarin sa Turkiyya ta daina kai hare-hare a arewa maso gabashin Siriya. yayin da shi kuma Trump din yake ci gaba da kin amincewa shi ya janyo hare-haren da aka kai don kaka kurdawa daga yankin iyakar kasar. Shugabannin Birtaniya da da na tarayyar turai sun ce sun cimma yarjejeniya akan sharuɗan ficewar burtaniya daga tarayyar turai da aka yi wa kwaskwarima firaministan burtaniya boris johnson ya kira jarjejeniyar mai kyau sosai wadda ta kwato masu damar fada a ji ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya kamata majalisar dokokin burtaniya ta kammala batun na fita daga tarayyar turai ranar asabar dinnan don gwamnati ta samu damar mai da hankali akan wasu mahimman abubuwa bayan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hana shi bayyana gaban wani kwamiti a makon da ya gabata yau alhamis ake sa ran jakadan amurka na tarayyar turai gordon sandland zai bayyana a gaban 'yan majalisar wakilan amurka da ke gudanar da bincike akan yiwuwar tsige shugaba donald trump dangane da alakarsa da kasar ukraine kwamitin leƙen asiri da kwamitin da ke sa ido yana kula da yana kula da harkokin hukumomin kasar da ayyuka da aiwatar da manufofin gwamnati za su gana cikin sirri inda ake sa ran sandland zai ba da bahasin cewa gayyatar zuwa fadar white house kawai trump zai yi ba shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ba in har ya yi na'am ya gudanar da binciken akan abokan adawar trump na jam'iyyar democrat To madalla masu sauraro nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da zamu mu buɗe muku layi ko kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azar ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leather Scratch wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Dan Crawford Nisar fili hashin gumel ke cewa karo kashe rediyon ku domin Amina da Yusuf na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.